da hantsi Nigeria. Duk abubuwan da ya kamata ku sani a wuri ɗaya. Jama'a Assalamu alaikum Barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shiri na barka da hantsi Najeriya. Shirin kamfanin yada labarai na leadership da muke kawo muku kai tsaye a ɗakinmu na watsa shirye-shirye na Lasword da ke babban birnin tarayya Abuja. Sunana Yusuf Shaibu da zan jagorance shirin. Tare da ni akwai abokin aiki Haka kuma akwai gogon naku editan wasanni wato abba ibrahim wada inda a yau za mu fara ne da labaran wasanni daga bisani kuma za mu yi tsokaci kan babban yankanun labarai na jaridar leadership wanda ta wallafa a yau talata aka kuma za mu duba rashin kishin ƙasa a tsakanin matasa inda za mu fara ne daga labarin wasanni. Abba Ibrahim Wada, kana tare da mu? Na, ina tare da ku. To idan ka shirya ya ake ciki a cikin wasannin namu? eh to uh, bari mu fara da labarin wasannin namu daga kasar ingila inda a jiya kungiyar kwallon a daren jiya kungiyar kwallon kafa ta watford ta nada sabon mai kwarota wato Claudio Ranieri a matsayin sabon mai koyarwa da kungiyar a daidai wannan lokaci bayan da kungiyar ta kori dan mai koyarwa zis Comunis a ranar Lahadin da ta gabata. Ranieri dai dan asalin kasar Italiya ne kuma yana da shekaru 69 a duniya. A baya ya taba koro da kungiyoyin Chelsea da Leicester City da Fulham a kasar Ingila kafin daga baya kuma ya koma kasar Faransa da buga da koyarwa. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Watford da ta kori Mokorar Tazis Comunis ne bayan da ƙungiyar ta sha kashi a hannun ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Leeds United a ranar Asabar inda ta gabata kuma ƙungiyar tana matsayi na goma sha hudu a yanzu a gasar Premier Ingila da ake fafatawa. Ranar Redai a baya ya lashe gasar premier a shekara ta 2017 da kungiyar kwallon kafta ta Leicester City sannan kuma a baya kwai da kungiyoyin Chelsea da Juventus da Rennes da kuma kungiyar kwallon kafa ta Fulham da kuma Valencia da ke buga wasa a kasar Spaniya watford ce kungiya ce watford ita ce kungiya ta 21 da wannan mai koyarwa ya koyar a tsawon shekaru 35 da yana koyarwa a wasa na gaba da zai jagoranci kungiyar shine wasan da ita kungiyar kwallon kafa ta watford za ta fafata da kungiyar kwallon kafa ta liverpool a gasar premier a ranar 16 ga wata mai kamawa. kuma a rayuwarsa shi ranar ya lashe kofuna takwas ne tun da ya fara koyarwa shekaru talatin da da suka gabata wani mu kuma kuma kasar Iran inda a karin farko cikin shekaru biyu mata a kasar Iran za su shiga kallon wasan kwallon kafa a wasan da kasar tawagar 'yan wasan kasar Iran za ta fafata da kasar Koriya ta Kudu a wasan neman cancantar shiga gasar cin kofin duniya da za su fafata a ranar Asabar mai zuwa idan ban manta ba dai a shekarun baya ne dai ita hukumar ita gwamnatin kasar iran ta hana mata shiga wasan kwallon kwafa kuma idan ba manta ba da a shekarar ta dubu da saba'in da tara gwamnatin kasar ta ta iran ta hana mata shiga kallon wasan kwallon kafa gaba daya a duniya duk da daya hukumar kwallon kafa ta duniya ta sha yin suka ga wannan mataki da kasar iran kuma ta sha yin kira da akan cewa ya kamata ita wannan gwamnatin ta kasar iran ta ba wa mata su ci gaba da kallon Wasannin na kwallon kafa bar mu kuma kuma kasar norway da dan wasan kungiyar kwallon kafa ta borussia dortmund wato irin halan ya bayyana cewa ba zai buga wasan kasar ta norway wasannin da za ta fafata ba na neman cancantar shiga gasar cin kofin duniya wasannin da za ta fafata da kasashen turkiya da kuma montenegro sakamakon raunin da dan wasan yake fama da shi a baya dai dan wasa halan bai buga wasanni uku ba a kungiyar kwallon kafa ta dortmund wanda sakamakon ranin da yake fama da shi sai dai a yi rasa da manema labarai a safiyar yau dan wasan ya bayyana cewa bari bugawa kasarsa waɗannan wasanni ba sakamakon yana sai murmure da wuri kuma baya son ya buga wasa tare da ciwo a jikinsa halan dai ya koma ƙungiyar kwallon kafa ta Dortmund ne shekaru biyu da suka gabata kuma ya ci kwallaye 68 a duniya cikin wasanni 60 da ya buga da ya buga wannan kungiya barin kuma kuma kasar Faransa inda dan wasan kasar Faransa kuma da yake buga wasa kungiyar kwallon kafa ta Paris Saint-Germain wato Kylian Mbappe ya bayyana cewa ya buƙaci ya bar wannan kungiya ta Paris Saint-Germain dai uh, shugabannin kungiyar sun yi fatali da tayin da aka yi har biyu amma duk da haka ya ce zai ci gaba da mawa domin ganin cewa kungiyar kwallon kafa ta Paris Saint-Germain ta samu nasara a wannan kakarar da ake fafatawa Mbappe ya yi wannan hira ya yi wannan jawabin a hirar da ya da wata jarida a kasar faransa a yayin da yake shiga sansanin 'yan wasan kasar faransa da za su fafata wasannin na matattun shiga gasar cin kofin duniya a ranar a ranar juma da kuma ranar lahadi mbappe ya bayyana cewa ya so barin kungiyar kwallon kafan ta fara jamin amma duk da cewa yanzu yana ci gaba da bugawa a wannan kungiya ba zai ci gaba da dakiya domin ganin cewa wannan kungiya ta samu nasara idan ba mu ta ba dai a baya kungiyar kwallon kafan ta Real Madrid ta yi tayin kuɗa sau biyu amma Paris Saint-Germain din yin fatali da wannan tayin inda ta bayyana cewa dan wasan ba na sayarwa ba ne sai dai ya bayyana cewa yana fatan nan gaba za a sai da shi domin kungiyar kwallon kafan ta bar ta samu kuɗin da za ta sayi wani dan wasan wanda zai mai mata gurbasa a ƙarshen kakar wasan nan da ake buga ne dai ragin wannan dan wasa zai ƙara da kungiyar kwallon kafan ta fara kuma har yanzu bai sake sabon ragi a kungiyar ba wanda haka yanke nufi idan har bai sake sabon ragi ba zai bar wani kungiya ne ba tare da an sayar da shi ba wanda ake kira free transfer a turanci. a kasar spaniya kuma kungiyar kwallon kafa ta villarreal ta dauki tsawon dan wasan kungiyar kwallon kafa ta tottenham dan kasar abrikos wato saji oriya mai shekaru 28 a duniya saji oriya da ya bar kungiyar kwallon kafa ta tottenham ne tun a watan agusta bayan ya ya bayan ya ya lalata kwantaragin da ke tsakansa da wannan kungiyar kwallon kafan ta Tottenham sai dai tun a wannan lokacin yake zaune ba shi da kungiya da cewa a baya an danganta shi da kuma kungiyar kwallon kafa ta Everton da kuma kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid sai da halin yanzu wannan dan wasa ya kawo karshen zaman da yake ba shi da kungiya da kungiyar kwallon kafa ta Villarreal wadda take bin gasar cin kofin zakarun Turai kuma ta lashe gasar Europa a shekarar da ta gabata ta dauki wannan dan wasa mai shekaru 28 a duniya saji oriya dai a zaman da ya kungiyar kwallon kafa ta tottenham ya da kwallo takwas a raga sannan ya bada ya bayar an ci guda goma sha bakwai a cikin wasanni ɗari da goma da ya buga kungiyar kwallon kafa ta tottenham cikin shekaru hudu da ya buga da ya shafe a wani kungiya kuma a yanzu haka yana sansanin kasar Abirgabas inda za ta fafata wasan neman cancantar shiga gasar cin kofin duna a wasan da za ta fafata da kasar Malawi a ranar Juma'a mai zuwa. Ƙarshen labarin wasannin kenan. To, abba sai dai kuwa wannan karan ba tafiya za ke ba, domin kuwa za ka ce wani abu a batun tsakanin kishi, kishin matasa, kishin ƙasa a tsakanin matasa. rashin kishin ƙasa a tsakanin matasa lalle ko ana buƙatan ka ce wani abu a ciki so amma kafin nan yau biyar ga watan oktoba na shekara ta 2021 jaridar leadership ta buga babban labarinta da ke cewa cutar sakamakon cutar wadda aka samu na katsewar um, kafafen sada zumunta wato da ake kira social media wanda a jiya da misalin karfe biyar aka samu katsewan um, kafafen sada zumunta na facebook da instagram da kuma whatsapp lallai wannan uh, katsewan uh, kafafen sada zumunta ya janyo ɗumbin asara musamman ma ga uh, 'yan kasuwa da ke gudanar da harkokin kasuwancinsa a kai Malam Idris Aliyu Dauda ya mutum yake wai. Eh, kwarai wannan al'amari musamman ga masu ah, harkoki na sadarwa ta harkoki na zamani. Na'am. Ah, Facebook, ah, mm. WhatsApp, Messenger da dai mm. sauransu. Gaskiya jiya waɗansu sun yi asara. Lallai waɗanda ma ba wai kuɗin suke ansa ba. Eh. Waɗanda suke. Ya ma shafi rayuwar mutane ke na yau da koyon. Ka shafi rayuwar mutane. Ka san mutane da dama sun ɗauke shi ne a matsayin abubuwan da ke kawo zamantakewa na yau da kullum waɗansu in ba su samu sun ji da ga kamar ma jikin kamar ma yana siyo ko wani abubuwa da ya maka makamancin saboda wata kafa ce ta sada zumunta tsakanin al'umma al'umma lallai kan al'ummar duniya mm. daga nahiyar afirka har su nahiyar turai mm. kafa ce wasu suna da abokai eh. sauransu su sai ta wannan kafa ce suke samun sada zumunci ko facebook ko whatsapp na bayan nan kuma ta kafofin yada labarai mm. su ma ajiya sun dan samu rashin jin daɗi saboda ta nan ma akwai wasu sakonin da ake aikawa musamman ma labarai so akwai kuma wani labarin da ke cewa gwamnonin kudu maso kudu za su goyi bayan jihar Rivers da jihar Lagos wajen kai gwamnatin tarayya kara a kotu bisa harajin bat. to wannan haraji na ba ta yaya zai shafi waɗannan jihohi musamman ma jihar Lagos da jihar Rivers wanda suke adawa da wannan shirin ya batun yake Idris Aliyu Dadawa kafin shi wannan haraji na VAT harajin da in ka sai kaya harajin kafin kayayyaki kenan lallai kam eh. ba wai mai shagon ba amma kai za ka biya eh. za ka tafi amfani da wannan kaya wannan haraji kai za ka biya shi na'am to shi wannan haraji mm. ka sa mu da ake nufi da dauni da hausa <laughs> wato ana rarraba shi eh. ne ana amfani da shi wajen rarrabawa arziki na kasa yana ma kudin da ake samu ta man fetur da eh, eh, wannan haraji da sauransu duk da wasu haraji harajin da ake samu ana hadawa da wannan ne ba su waɗannan jihohi musamman lagos da jihar rivers wanda suke kallon jihohin arewa eh, waɗanda su ga wani abu ne kamar shi samu ga wani abu ne suke samarwa ka eh. in aka dubi kamar ban da jihar kano da sauran wasu jihohi a najeriya eh, ba su samar da haraji haraji ba su samar da wasu kudade eh, wanda sun dogara ne da masu ke zuwa daga kamfanoni wanda suke kayayyaki sanadiyar farfarewa ko in ce rugujewar kamfanonin da suke da a arewa arewa inda an kai la'akari bacci an samu matsalar a ah, tabarbarewa wutar lantarki mm. ai da arewa al'amura sun akwai kamfanoni da dama ayyuka lallai kan ta haka wannan haraji bai zuwa bai zuwa wannan jihohin mm. kamar musamman kano dama ita ce babba daga lagos sai mm. kano ci dama wajen abin ana samun haraji su ke to suna ganin kamar jihohin arewa a sun zama cima daure ne kamar sai dai abin a wasu a wasu eh okay shi sa suke adawa da wannan rarraba shi wannan haraji na To akwai kuma wani labari mai cewa sojojin Najeriya sun ware wata uku domin murkuse 'yan ta'adda. Misali da wannan labarin ba akwai abin nan. akwai haske a cikin shi hmm, akwai haske menene la sai mi ta masu fatar ah, alkhairi Allah taimaka da kuma fata alheri eh. eh nan da wata uku nan da wata uku sun sha alwashi alƙawarin za su kawo karshe ta'addanci da yan hmm. ta'adda a Najeriya ko kowane sako da lungu to sai da wani al'amari kazanci ba a nan ake saka ba ba nan ake saka ba saboda akwai waɗansu waɗanda ke suka kasance kadangarin bakin tulu a hmm. kashe su su kar tulu kuma a basu su ba tulu <laughs> ka gane lalle kam to babban al'amari shine ko ya kasance an kai wannan hari na mai uwa da wani zagaye wani wani gari da ake kira kamfani kusa da yanda hmm. da sha ɗin rana ne masu kati waɗannan yan ta'adda suka zagaye garin suka yi harbin mai uwa da wabi a sanadiyar haka sun kashe kusan akalla mutane takwas sun tafi da mata sannan kuma har da yara ƙanana ko da ke yadda na samu labari an tsintsinto. yara da jama ashirin da biyar cikin waɗanda suka tafi to sai dai mai fata Allah ya ba su sojojin Najeriya wannan nasara isar da wannan niyyar da suka kawo ƙarshen ta'addanci nan da wata mm. to akwai kuma wani labari mai daɗi mai ban sha'awa eh. wanda likitoci masu sanin makaman aiki sun dakatar da yazin aiki wanda suka yi kwanaki 63 wata biyu da kwana biyu ke eh to sun dawo dai bakin aiki yanzu kam eh, wannan ba karamin labari ne mai faranta zuciya ba eh, lallai kam akwai waɗanda dama sun ta'alaka ga asibitocin gwamnati saboda ba su da kuɗin da za su ɗauka biyan waɗannan kuɗaɗen da mm. asibitoci masu zaman kansu suke hamsa mm. a matsayin kuɗin da za a yi aiki ko kuma sayan magunguna mm. wannan babban al'amari ne sai dai ah, fata ita a gwamnatin tarayya a ɗauki matakan wannan aiwatar da eh, eh. matakan da aka dauka eh. biyan wasu kudurori manufa ta su ta su waɗannan likitoci masu aiki ya kamata a musu wasu bukatun su eh. su ne suka sa suka shiga wannan yajin aiki ba a ba su ya kamata wannan lokaci gwamnatin tarayya ta dubi Allah ta dubi annabi ta hmm. dubi talakawa da suka ta'allaka ga asibitocin gwamnati Ka hmm. biya ma waɗannan likitoci masu koyon aiki lallai kam kasan majinyata da dama dama sun shiga garari sakamakon wannan yajin aiki haka ne eh to wani labari kuma kan gwamna sai eh, gwamnan jihar uh, Lagos Sanwo Olu ya ce lokaci yayi wanda ta gwamnatin tare ya kamata su sake duba yadda take raba tattalin arzikin kasa hmm. wanda ya ce tuni ne ya kamata tuni ya kamata ta duba ko ba ma yanzu ya kamata a yi wannan a wannan gyara eh kwaskwarima wannan ma zai za ka iya tunawa da wannan ita haraji kaga wannan eh. dama duka gwamnonin kudu ne eh. suka yi haɗaka suka goyi ba. suka goyi ba. Mm. kaga wannan duka abin da ya ci dama in ka ga ta ci karka ta mutako za ka fita a mutako <laughs> eh, ka bi ka bi ta Jabi kenan. Jabi to eh, me zai sa abun nan. Eh gaskiya ne. To kamma amma wannan rarraba harajin gani ake kaman waɗansu jihohi suna samun kaso mafi tsoka fiye da wasu. So ya ake ake raba waɗannan arzikin arzikin ƙasa a tsakanin jihohin nan. Dan saboda misali wata jihar tabbas ta fi wata jihar kawo haraji. So amma za ka tadda kuma jihar da ta fi kawo haraji ita ce take da karancin mutane wanda suke zaune a cikin jihar sannan kuma wata ba ta kawo haraji mai tsoka kuma tana da yawa so ya kake ganin cewa wannan an raba in an ba wannan jiha da take da ɗan ƙaramin mutane ta yaya za a yi ta gudanar da ayyukan ta yadda ya kamata bakin cewa tana da ah, mutane da yawa waɗanda suke zaune a cikin wannan jiha. Shi da ma wannan rabon tattalin arziki mm. ƙasa ko kasafin kuɗi aka zo, shi mm. dama ana la'akari ne eh. da yawan jama'a. Ok, yawan jama'a. da fa wannan abun shi ne. Ta amma ta manta fa akwai jihar da ba ta da yawan jama'a amma kuma tana samar da tana samun kaso mafi ka Eh wannan kuma ƙasashe ne masu arzikin man fetur su wannan akwai abin da aka ware musu na musamman. Mm. kasashe masu a jihohi musamman a najeriya masu arzikin man fetur wato na kudu maso gudu shi ne yawancin su sun fi in ka hada jihohin a arewa da sha tara da mm. su kai a kasan da suke samu ba to to masha Allah to da yake wannan shiri ne wanda ya kunshi al'amuran da suka shafi abubuwan da suke damun kasanmu Najeriya Ganin haka ne ya sa muka ɗauko wani muhimmin batu wanda ke ciwa matasa tuwo a ƙwarya rashin kishin ƙasa a tsakanin matasa. Wai Malam Abba Ibrahim Wada wai me ke kawo rashin kishin kishin matasa a tsakanin rashin kishin ƙasa a tsakanin matasa ne. Abba kana tare da mu? Eh, ina tare da ku. Wai me ke kawo rashin kishin ƙasa a tsakanin matasa ne? Eh, rashin kishin ƙasa a tsakanin matasa gaskiya za mu iya cewa a 'yan shekarun nan ne matasanmu masu tasowa suka kirkiri wannan abin ko kuma suka kinsa wannan abin a zuciyoyinsu da muka kalli ko daga 'yan shekarun baya musamman ma daga lokacin aka sami 'yancin kan ai akwai matasa da aka yi wanda kuma sun yi shugabanci sun riga sun shuɗe wasu suna nan wasu kuma ba sa raya a duniya amma menene ya sa yanzu matasan yanzu ba sa kishin kasar ba sa kishin najeriya akwai dalilai da dama da za mu iya faɗa na farko dai shine tsarin shugabanci matasa yanzu yanzu an zo lokacin da akwai akwai wayewa ta abubuwa da dama da 'yan ko kuma al'umma suna iya sanin abubuwan da suke faruwa a kasashen duniya daban-daban inda aka samu ci gaba da na Najeriya misali muna ganin abubuwan da suke faruwa a kasashen turai kasashen da larabawa kasashen da zamu ta kauma mun riga su samu yancin kai ko kuma Najeriya ta fi su karfafa tattalin arziki to matasan mu suna suna da yanzu misali kamar suna da iya suna da hanyoyi musamman na social media da suke ganin abubuwa da ake abubuwan da suke faru a ran waɗancan ƙasashe amma me yasa ba a yi a Najeriya sannan kuma matasan mu suna ganin kamar muka ɗauki hanya eh, ilimi yanzu mu zamu ga kamar shugabannin mu ne yanzu da wanda suka shuri ilimin nan kyauta suke yin shi amma yanzu ilimin nan yana ga nema ya gagar waɗannan matasan bayan su kuma waɗanda suke kan shugabancin yanzu kusan kyauta suka ilimin nan sannan kuma wani rashin kishin shine yanayin yadda ita kanta gwamnati ba ta biya ba ta ta iya biya wa al'ummar ƙasa iya abin da ya zama dole sai an ba su misali karatu ilimi lafiya wasu basic amenities da aka ce ɗan ƙasa yana da haƙƙi kasa ta samu masa da wannan abubuwa sannan kuma a ɓangaren su matasan gaskiya akwai abubuwa da dama da zamu iya su ma ba sa iya yi misali bin doka da kuma biyan wasu haraje-haraje ko kuma wasu abubuwan da aka ce. kai ma kasa tana da haƙƙi a kanka amma duk kafin ma a zo wannan wajen ita mai shugabannin da suka suka samu gajiyar abubuwan da suke da suke amfana a yanzu. Abba za mu je hutun takaitaccen lokaci idan muka dawo sai ka ci gaba. Jama'a da shi to. Barka da hantsi Nigeria. Duk abubuwan da ya kamata ku sani a wuri ɗaya. Kuma da sake dawowa. abba kana cikin bayani sai kuma muka tafi hutun takaitaccen lokaci muka hutu ba na'am a takaice mana abba na'am muna sauraron so, oh, idan saboda lokaci na hararan mu to to shikenan idan har aka ce eh, matasa ba sa samun wasu abubuwa da suke bukata to su ma ko matasan akwai abubuwan da ya kamata a ce sun yi domin kasa ba za ta yi a ce kana zaune a ɗaki kawai sai sai dai gwamnati zo taimaka wasu abubuwa ba misali shaye-shaye da matasa suke eh, matashi matasan masu tashi tsaye muna ganin ko a nahiyar turai da rago kasashen da muke ganin sun ci gaba matasan su tashi tsaye ba a zaune suke ba shaye-shaye da suke yi kamar mutum ya tashi ya nemi kansa ya nemi ya nemi aiki da kansa sannan kuma kirkire-kirkire sannan kuma za mu iya taimakawa ma wajen bunkasa tattalin arzikin ƙasar mu ta hanyar tashi mai aiki tukuru a sana'a ce ta hannu sana'a ce da take buƙatar wata basira sana'a ce da take buƙatar buƙatar abubuwa da dama saboda haka matasa ba za a ce kai tsaye su uh, dole sai gwamnati ta yi musu kala ta yi musu kala ta yi musu kala sannan kuma za su iya yin abin da ya kamata ba su ma a matsayinsa matasa wanda suke da tunani su akwai bukatar su ma su tashi su yi wasu abubuwa waɗanda za su taimaka wa ita gwamnati su ce a'a waɗannan matasan a shirye suke bari mu musu kala bari mu musu kala domin kasashen uh, da suka ci gaskiya yawanci ga matasa suna taka muhimmiyar rawa wajen ci gaban al'ummata da ci gaban tattalin arzikin wannan ƙasa da tsaro da abubuwa da dama amma amma matsalolin tsaron da ma ake fuskanta a daidai wannan lokaci za ga yawanci su matasa ne to me yasa matasa sun shiga shaye-shaye sun shiga ɗauke-ɗauke kwacin waya duk wasu nau'i na laifuffuka da ake yi ko yan bindiga da masu satin mutane da ake yi duk matasa ne to ya kamata a ci su matasa in dai har suna son ci gaban ƙasar in dai suna son su ma rayuwarsu ta yi kyau da da rayuwar mutane da suke amerika suke birtaniya suke faransa suke dubai suke saudiya to su ma akwai buƙatar kamar waɗanda yadda waɗancan matashan suka jajirce su sai sun tashi tsaye sun jajirce domin su sami irin wannan rayuwar da waɗancan wanda suke hanguwa suke samu don su ma ba kawai zama suke ba suka samu sai suka tashi tsaye suka taimaka gwamnati su ba sa shaye-shaye ba sa laifuffuka na waɗanda ba su kamata ba sun zauna sun haɗa kansu ma'ana sun kirkire-kirkire sun yi karatu sun sama wa kansu mabuta wanda hakan ya sa kuma tattalin arzikin ƙasar ya ci gaba don gwamnati ita ma ta ci gaba sannan kuma don haka ne zai ba da dama ita kuma gwamnati ta ce a tunda matasan nan sun taso su ma bari mu ba su dama a gwamnati bari mu ce a wani ya zo kai mana rike mana makami kaza a wani ya yi takara a waje kaza a samu shugaban kasa matashi a samu gwamnoni da sauransu amma idan har matasan suka ci gaba da zama babu babu tunani mai kyau kullum bukatar su ne su zauna gwamnati ya musu abu kaza so ita kuma gwamnatin ba za ta kalli irin hoɓasan da matasan suke ba tun da ba ma sa idan saboda haka sai a ci gaba da zama babu ci gaba amma an dai har matasan duk da halin to ana fama da matsaloli daban-daban amma matasan za su tashi tsaye su a wannan kasar tamu ce dama mu za mu mu za mu mulke ta nan gaba bari mu tashi tsaye mu gyara rayuwar mu tun kafin mu zama su karɓi gwamnati tun kafin mu zama zama manyan malaman jami'o'i tun kafin mu zama mu zo mu zama manyan ma'aikatan gwamnati tun kafin mu zo mu zama manyan ma'aikatan kamfanoni masu zaman kansu to da ka bari mu tashi tsaye mu gyara rayuwar mu tun kafin kasar ta koma hannun mu gaba da saboda haka ko bukatar sauran matasan su tashi tsaye gaskiya domin ganin cewa sun kauce duk wasu nau'ika ne laifuka wanda zai sa abba mun gode abba mun gode sai gobe idan Allah ya haɗa mu ganin cewa lokaci ya karatu so kamar da yake matasa su ne kashin bayan ci gaban kowace al'umma wanda ne ya sa muka ɗauki wannan darasi a matsayin rashin kishin ƙasa a tsakanin matasa muka tattauna a kai lallai kan masana suna cewa lallai najeriya ba za ta samu daman samun nasara akan yaƙi da ta'addanci ba face ga har sai ta magance matsalolin da ke addaban matasa idris aliyu da kana ganin wannan batu lallai haka yake ƙarfin su matasan yanzu wasu daga cikin su ba sa ma kishin kansu bare ma ci tunanin wata Na'am. Matashi ne za a sa shi makaranta bai zuwa makaranta maimakon ce zuwa wannan makaranta sai ya je wajen wasu wasanni na banza ba mm. su abokan shi suna can. Mm. Matashi ne za a sa shi koyon sana'a sai ya ga cewa ai shi ba zai je wajen koyon sana'a. Lallai abun takaici ma abun takaici ma na ga ah, matasa da ke kasashen waje suna kullo ma kasansu kere-kere wanda za su samu ci gaba amma kuma mu a najeriya an ban mu da matasanmu mafi yawanci sun shiga harkar shaye-shaye ta'addanci da makamantansu matashi ne za ga wasu matasa suna da girman kai su ce su kamar su su je su wannan aiki amma ba za su tukunya zuwa wajen yin maula ba gaskiya ne sai matasan Najeriya sun canza akalansu akalansu ya yanzu wasu su ba su ma kishin kansu bare ma su tunanin kishin kasa dole sai an yi wannan tunani wannan kuma ya kamata iyaye su ƙara sa idanu akan al'amuran da ya shafi da laikam to ana sa su alƙibla eh. madaidaiciya eh. in ba haka ba to gaskiya akan in aka yi la'akari da yadda al'amura ke tafiya abin ba zai kama Najeriya ɗaya mai ido ba. Eh, da matasa su samu kashin bayan kashin bayan cigaban kowace al'umma. Ba nan gaba su ne shugabanni. idan aka tafi a haka shin dan Allah wani lokaci ko in ce wata rana waɗanne irin shugabanni za a samar a Najeriya lallai kam akwai bukatan a su hukumomi su yi gyara amma kuma hukumomin ba ya tsaya nan ba dole su ma matasan kamar yadda abba ibrahim wada ya faɗi dole su ma matasan fa sai sun ɗauki zumman za su iya gyara wannan matsaloli da yake addaban su kafin ita gwamnati ta samu daman da za ta shigo ciki sai a haɗa hannu da ƙarfe sai ga an samu nasara akan al'amarin so da wannan gani cewa lokaci yana a mu, a nan ne za mu ja labulan shiri sai kuma gobe idan allah ya kai mu da misalin ƙarfe tara za mu zo muku da waɗansu sababbin shirye-shirye da fatan kun ji daɗin kasancewan da tare da mu tun daga farkon shiri har zuwa ƙarshe a madadin ni yusuf shaibu nake ce muku ma'asalam muta lafiya program is brought to you by Leadership Podcast from the stable of Leadership Media Group.